بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya تتبت على ما Allah maɗaukakin sarki wanda ya وأوانا fuskokinmu ميتار البركة asbahi mai tara albarka رمضان wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 24 ga watan shida shekara ta 2016 muna karanta hukuce-hukucen azumi ne a cikin wannan littafi mai albarka littafin mota malik ma'ana a cikin kitabu siyam kuma wannan shine darasin mu na goma sha uku za mu tashi a babi na goma sha bakwai wannan babi na goma sha bakwai yana magana ne akan abin da ke sawa a rama azumi da kuma yadda ake ramuwar azumi shine babu ma ja'a fi qada'i ramadan babin da ya zo zai yi magana kan abin da ya shafi ramuwar azumin ramadan Wana ji da ke abin da ya shafi ramuwar azumin ramadan na farko ikisawa a rama na biyu ya ake ramuwa kamar ya ake ramuwa mutum ya sha azumin ramadana uku shi in ya tashi rama su dole ne ya rama su a jere guda uku nan ko kuwa a'a ya samu ya yi ɗaya wannan satin sati mai zuwa iya ɗaya sati na sama iya ɗaya kun gane ko kuma dole sai ya yi su a jere guda uku kamar yadda a jere suke a watan ramadana da kuwa ya sha ɗaya a goma farko ne ya sha ɗaya a goma tsakiya ya sha ɗaya a goma ƙarshen misali wal kafarat da kuma sauran kafarori duk da kafarat mun yi kafarar eh, kisa a darasin da ya gabata kowancin darasin babu su siyamin ladhi hapa na wani tafaha. kisan kuskure wajibi ne ya yi azumin jere. kafara ta kisan kuskure kenan haka nan kafara ta zihari wajibi ne ya yi azumin a jere duk mun yi bayani a waɗannan to amma akwai kafarar rantsuwa da Allah ta'ala ya ci in mutum ya yi zai kafara rantsuwa shi ne kafara rantsuwa ya ce ce da miskine goma ɗaya kenan ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa faman ma yajid siyamu salasati ayyam wanda bai samu ba sai ya azumin kwana uku zalika kafaratu aymanukum idza halaftum wannan ita ce kafara rantsuwa ko kun kwana je da kutu waɗannan azumin kwana uku su ma dole ne a yi su a jere ko ku ba dole bane ne a yi su a jere ina fatan an gane surar matsalar na farko dai باب ما جاء في قطيع رمضان باب الإذن ذي مغانا كأبن ليش أفرامو أزم رمضان دمي دمي كساوة أرامة كما أنتشر أموار يزائي والكفارات لكم صورا كفارون قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وانا حديثي حديثي من عمر بن الخطاب الله تعالى قال مشهد yake cewa lalle Umar ibn Khattab lalle Umar ibn Khattab in ji Khalid bin Aslam kenan dan uwan Zaid bin Aslam yake cewa lalle umar bin khattab aftara zata yawmin fi ramadan ya aje azumi a wata rana cikin watan ramadan wannan khattab ya aje azumi fi yawmin zi ghaib a yinin da aka wuni ana fama da hadari kun gane ko hadari ya rufe ko ina shine zi ghaib akwai hadari akwai hadari sosai wara'a annahu qad amsa sai yake ganin ai yamma ta riga ta yi wa ghabatu shamsu kuma rana ma ta faɗi saboda haka sai sha ruwa kuna ji da kyau ana cikin haka faja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo faƙal sai ce ya amiral mu'minin ya ke sarkin mu'minai tala'atu shamsu rana fa hudu nan fa hadari ne hadari ne sosai ana amma ta gefe rana ta fito faƙala umar sai umar ibn khattab ya ce alhatbu yasir ai ramuwar kwana ɗaya abu ne fi sauƙi wa ƙadici ta hadina hakika mun yi ijtihadi ne muka ga cewar kamar rana ta faɗi ta yadda inda ba ijtihadi ake ba za a yi kafara kenan kun gane ku da ba ijtihadi ake ba za a yi kafara to amma saboda kuskuren da aka yi shi yasa ya ce alhatbu yasir ramuwar kwana ɗaya abu ne mai sauki ƙala malik imam malik anas ya ce yuridu bi qawlihi abin da yake nufi da al yasir al ramuwa fi ma nura a abin da muke zato wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani ji malik wa khifatu ma'unatihi wa isaratihi sauƙin kuwa da yake da shi shine yaqul umar yake cewa nasumu yawman makanahu za mu yi azumin muni guda azumin kwana ɗaya makwafin wannan kwana saboda haka kenan idan mutum ya sha azumi ya sha ruwa yana da kyakkyawan zaton rana ta faɗi kun gane wani yana da kyakkyawan zaton rana ta faɗi saboda haka sai ya ajiye azumi babu ganganci a ciki ina fata mun gano wani da ke kamar iya babu ganganci akwai ganganci jiya ka sha ruwa baku sauran minti uku sannan yau wai don ka ga hadari agogonka ya nuna maka baku sauran minti goma ka ce wai je da an zama bambancin minti goma wannan ganganci ne ina fatan kun gane wannan da ke ko to amma ba ganganci ba ne ka sha ruwa ga hadari ya yi hadari ya cika ko ina da ina karfe shida daidai ka ɗaga hannu ga bakwai daidai aka sami irin wannan ko ƙarfe shida daidai mutum ya ɗaga agogo ya ce bakwai daidai ma'ana an kana ganin kamar zamanin su sai na umar ai babu agogo babu kaza babu kaza babu kaza mutum yakan samu rafkannuwa a al'amuransa gaba ɗaya to kaga ire-iren waɗannan da suke da uzuri mutum zai rama wannan kwaya ɗaya ne kenan daga cikin abin da ke sawa a rama azumi daya shine mutum ya sha yana mai kyakkyawan zaton lokacin sha yayi alhalin kuma lokacin sha biyu ba wannan ya sha bamban da mutum ya kammala azuminsa tabbas rana ta fadi ya sha ruwa da ya sha ruwa kuma sai suka hau jirgin sama suna tafiya kuma sai ga rana gal a sama wannan ya sha bamban da wancan قال وحدثني عن مالك Nafi'in an Abdullahi عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر عبد الله بن عمر يكي تشيوا يصوم قضاء رمضان متتابعا زي أزم أزم رام رمضان أجير زي أزم تشيسو من أفطره دقوان دي أجي أزمي من مرض saboda rashin اللافية أو في سفر ko saboda تفيا tafiya in ya tashi ramuwarsu zai rama su a jerin biyar din nan a jere zai kawo su inda ai a jere ya sha su ko kuma ko da ba a jere ya sha su ba ai su a jere suke saboda wata guda ake sha قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه wannan hadisi ne ibn hishab muhammad ibn muslim az-zuhri yake cewa lalle abdullahi ibn abbas ɗaya kenan da abu huraira abdurrahman ibn sakhar biyu kenan ikhtalafa sun ƙara ma juna sani fi qada'i ramadan a wurin ramuwar azumin watan ramadan in an tashi ramuwar azumin watan ramadan ya za a rama faqala ahaduhuma sai ɗayansu ya ce ko dai abdullahi ibn abbas ko abu huraira ya ce yufarriqu bainahu ya samu ya halatta ya raba tsakanin azumin bai zama wajibi ya kawo su a jera ba wa qala al-akhar dayan su yace la bainahu ba zai rama ba dole ya kawo su a jere la ayyuhu ayyuhuma qala ibn shab yace na manta ban san waye daga cikin su yace yufarriqu bainahu ya halatta ya raba tsakanin azumin mukan ba kenan lalle tsakanin abu huraira da abdurrahman bin da abu huraira tsakanin abu huraira da abdullahi bin abbasin akwai wanda yake ganin za a yi su a jere akwai kuma wanda yake ganin ba za a yi su a jere ba saboda haka fatawar abdullahi bin umar ita ce wajibi ce a rama azumin ramadan a jere kuna ji da ke ko da yake nan fatawar sauran sahabbai ba wajibi ba ne a rama su a jere mustahabbi ne a rama a jere kuma cewar mustahabbi ne a rama su a rama su a jere shine maganar mafi yawan malamai da mafi yawan sahabbai cewar in mutum zai rama azumin watan ramadana an so ya rama su a jere in ma wani abu ya sa ya daddatsa su babu komai ramuwar azumin shi ya yi ina fata an gane magana قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرأه القيء فليس عليه القضاء عبد الله بن عمر yake cewa man istaqa duk wanda ya kakalo amai ya janyo amai wa huwa a lokacin yana azumi fa alaihi alqada to ya zama wajibi wannan azumin guda wa man zara'ahu alqai amma wanda aman ya zo masa shi aman ne ya je shi aman ne ya zo falaysa alaihi alqada to babu ramuwa a kansa da ka sai mu bambance da wanda ya kakalo aman ya zunguro aman ina fatan kun gano wannan da ke ko kuma hanyoyin zunguro amai suna da dama saboda watakila yif ya yi kurɓa ɗaya ta ruwa bai sani ba da ya kurba ɗaya ta ruwa bai sani ba a wata matsala ce da ba sai yake kokarin ya za a ya dawo da shi ya dawo da wannan ruwa da ya kurba ba ga yanzu zai janyo kan shi amai duk wani abin da ya sa mutum ya kakalo amai da kansa ya tsaya sa wani abu ya je shi shina da yake ya san wannan abin zai kawo mai amai shi so yake kawai da wata kila aman ya dan tara bakin shi haɗi a uzubillah ya zama kazani kenan amma duk wanda aman ya zo mishi babu ramuwar azumi a kansa kenan daga cikin abubuwan da ke sawa a rama azumi ɗaya babu kafara shine mutum ya kakalo amai da kansa kuna ji da ke ko ya kakalo amai da kansa قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء يسأل كو يسأل نابو يجي يسأل عن قضاء رمضان وقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر يحيى ابن سعيد شيخ مالك yana malamin malik ibn anas ya ya ji sa'id ibn musayyab ana tambaye shi dangane da ramuwar ramadana wai ramuwar ramadana dole ne a yi su a jere ko ba dole ba ne faƙala sa'id sai sa'id din ya ce a habbu ilai ni abin da na fi so tafi kwanta min a rai Allah ya farraka qada'u ramadan shine kada kada a raba ramuwar ramadan mutum ya yi su a jere wa an ya yi su a jere shi ne yi tara ya yi su a jere ɗaya bayan ɗaya thumma arsalna na tattara kaga tatara a jere kenan same yahya سمعت ya يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزي عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه malik مالك Anas ya ce duk wanda ya raba ya raba ramuwar azumin watan ramadan ana bin shi azumin watan ramadan guda uku sai bai yi su a jere ba ko guda biyar ko ma dai nawa ake bin sa sai bai yi azumin a jere ba sai ya raba tsakaninsu falaisa alaihi i'ada ba wanda ya ce dole ya sake kuna ji wa zalika mujzi'un anhu wannan da yayi ya isa yayi ba dai yayi ba to yayi wa habu zalika ilai ni ne abin da ya fi kwanta min a rai kamar yadda ya gabata daga maganganun malamai in ji ibini malik an yi abu ya yi su a jere shi ne amma in ya raba azumin shi ya yi wadda ina fatan muna gane matsalar ƙala maliku rahimahullah Man akala أو شرب في رمضان ساهيا min ناصيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه قال مالك إمام مالك ابن duk wanda ya ci au shariba ko ya sha fi ramadan da rana cikin watan ramadan ya ci ko ya sha din nan sahiyan da rafkan nuwa ne au ko da mantuwa aw ma kana min siyamin wajibin alai ko ma ba ramadana ba wani azumi ne da ya kasance wajibi yayi kamar azumin alwashi ko azumin kafara sai ya ci ko ya sha da rana da mantuwa ko da rukunwa malik ya ce anna alaihi qada a yomi makana ya zama wajibi a kansa ya rama wani yini guda makofin wannan mai ci maganar ko duk wanda ya ci ko ya sha da rana wajibi ne ya rama wannan azumin guda ɗaya menene dalili dalili shine duk malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya cire rukuni ɗaya a cikin ibada da aka umarta a yi to wannan ibada ta rubuce kuna ce da ke ko in dai mutum ya cire rukuni ɗaya to ibada babu ita in aka tambaye ka rukunan sallah kuna ce da ke za ka ce akwai karatun fatiya akwai ruku'i akwai sujjada akwai tasowa daga sujjada sai zo ya tambaye ka a guje ce malam ya yi sallar asbahin nan bai ya manta ko ya yi rafkanuwa ya manta bai yi sujjada ba ya za ka ce mai za ka ce mai saki zai ce malam rana ta hudu ba za ka ce ko azhar sai ya saki domin ya rasa mai rukuni a sallah mutum ne ya yi aikin hajji ya dawo ya ce maka sam ya manta bai tsayawa arfa ba in gano wannan za ka ce mai ya saki zai ce malam hajji fa zai kan ba ma ka ce ina zai saki ai ya bar rukuni duk abin da yake rukuni ne aka bari to za a saki ina ba kun gano wannan da kyau to kamar yadda wannan suke rukuni hakan nan kamewa daga barin ci ko sha a azumi rukuni ne to tun da rukuni ne in mutum ya bashi da mantuwa ko ya bashi da rafkannuwa to lalle ilalla zai rama shi sai dai babu kafara a kai Wana ce da ke kone shi ne da abin da malamai suka mai a kai sai dai hadisin turmuzi na nan mai ce man sama ramadana abin nan dai amin salama ya ce duk wanda ya manta ya ci ko ya sha da rama na a watan ramadana falyutimma mako ya cika azumansa suka ce wa ya cika inda ba abin da ya samu wani ai da ba a ce cika ba da ba a ce falyutimma ba tawaci a ya cika ma'ana mai ma'ana ya cika shin ya cika ya ci gaba da azuminsa ko ko ya cika ya kawo wani makofin wannan kun fahimci matsalar to matsala ta biyu ne wani hadisin da ya ce fala a lai to wannan ya fito da matsalar fili babu ramuwa a kansa sai malamai suka ce to wannan ka'idar da malai ya kafa hujja a kanta ka'ida ce tabbatacciya kuma duk malamai suna a kanta sai dai tana da istisna'i tana da waɗansu abubuwa da ba su shiga ƙarƙashin wannan ƙa'idar ba kamar mutum ya ci ko ya sha da azumi wannan rasu ne ta fa'in na ma'a ɓama rabu wasu saboda haka babu ramuwa a kai ƙwala wa ne matsala ce mai zurfi wata mun zo darasi a kan muwatta za mu warware ta amma dai almin da mutum ya sani babu ramuwa a kai in kuma zuciya shi tana mai gaggai sai rama ƙwala wa ne an malik an Hamad bin qais al أنه أخبره أنه قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك رحمه الله وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعات zance mafi inganci na wacce matsala da makaranta shine ba zai ramuwa ba dai mutum ya ci ko ya sha da mantuwa ba zai ramuwa ba ina fatan ba zai ramu wannan azumin guda ɗaya ba amma inda gangan ne zai rama kuma ya yi 61 ya yi an hada da wani ramuwar 61 kenan in dai ya ci ko ya sha da gangan wannan zai rama kuma ya yi kafara wannan hadisi humaid ibn qais al-makki shine malamin malik ibn anas yake cewa annahu akhbarahu shi humaid ya bai ma malik labari wani labari yake ce da shi kuntu ma a mujahidi na kasance tare da mujahid ibn jabar kaga gashi malamin malik kuma yake ce mana ya kasance tare da malaminsa shi mujahid shine malamin humaid shi shi shine malamin malik ina fatan kun gane ko shi kuma mujahid dalibi ne na abdullahi ibn abbas sauka 33 ta alqur'ani yayi a gaban abdullahi ibn abbas sauka 33 yayi a gaban abdullahi ibn abbas yake cewa na kasance tare da mujahid wa huwa yatufu bil bait a lokacin mujahid yana tawafi a ka'aba fajahu insanu fas'alahu an siyami ayyamil kafara sai wani mutum ya zo ya tambaye shi nan gane da azumin kafara rantsuwa azumin kafara ta rantsuwa a mutatabi'atin shin dole ne a yi su a jere a jere suke am ya qata'uha ko ko mutum ya samu ya rarraba su tambayar kenan saboda abin da sa muka ce fara rantsuwa kuma yi magana kan ka fara kisa idan da man nasin qur'ani ya ce ah, shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah hakan nan ma kafara ta ta zihari da an faɗi shahareni mutatabi'ain amma kafara rantsuwa ga wanda bai samu abin da zai ciyar ba ko bai samu abin da zai tufatar ba ko bai samu baiwa da zai yanta ba sai aka ce fa siyamu salasati ayyam sai azumin kwana uku sai ba a ce a jiyar ba ko ba a jiyar ba kun gane matsalar ko to da aka tambayi mujahid ibn jabar cewa ita ka fara rantsuwa mutum zai yi ta a jiyar ko ba a jiyar ba qala Ahmed, sai Ahmed ya ce fa qultu lahu sai na ce ma da mai tambayar na'am ya qatawha insha a zai rarraba ya samu ya daddata azumi uku ɗin ya yi su a kwana shida ma'ana yayi ɗaya. gobe ya huta jibi ɗaya shekaran jibi da ya dinga rasa ƙala mujahid sai mujahid ya ce laye ka fauha ba zai rarraba su ba zai rarraba su kaga ga abinda wannan ya ce sai malamin shi ya ce ba zai rarraba su to a ƙa'ida ta ilimi ba za a ce ya tsanka shi ba jahilci ne zai sa ce ya tsanka shi ai shi ne malami kun gane ko to shi malami in ya gyara ma ɗalibin shi karatu ko a bayyana jama'a ne ba a ce a kashi shi ai dama malamin shi ne su bai zo da sabon abu ba ɗalibin ne in ya ga malamin ya yi ba daidai ba bai sai magana bayyana jama'a ba kun gane ko sai same shi mai bayani a ce amma shi da dabara ne shi ta ce karatu shi ne karatu ƙwala mujahid sai mujahid ibn tabari ce layi ka tofa ba zai raba ba fa inna hafi ƙira'ati ubay ibn ka'ab ya ce wannan a ƙira ta ubay ibn ka'ab salasati ayyamin mutatabi'at ako san malami ko yace salasati ayyamin mutatabi'at kwana uku ne a jere to wannan qira'a ce da an share tilawata da sauransu almuhim dai ubay ibn kab yana ganin za a yi su abin nan mujahid ibn jabar yana ganin za a yi su a jere qala مالك rahimahullah wa habu ilayya an yakuna ma سمى الله في القرآن يسام متتابعا imam malik ibn anas ya ce wa habbu ilai ni abin da na ga yafi min an kuna ma samallahu fil qur'an ya kasance azumin da Allah ta'ala ya ambata a qur'ani yusamu mutatabi'an a azumce shi a jere azumin ramadana a jere azumin kafarar rantsuwa a jere Kullum da azumin fidiya a jere inda azumi ne a yi su a jere ya fi kwanta mara sawa'un an ce mutatabi'ai ko ba a faɗi mutum da dai har wasu a ƙur'ani ɗin an ce azumi kaza mutatabi'ai azumi kaza a jere to waɗanda ba a faɗa ba a jeren su ma a yi su a jere yace shi ya fi kwanta mai a zuciya wasu ila malikun an mar'ati tusbihu sa'imatan fi ramadan an tambayi imam malik ibn anas dan gane da matar da ta gari da safe tana azumi fatadfa'u daf'ata min damin abitin fi ghairi awani hidha sai abin nan ɗigo guda na jini ya zo mata ba a lokacin al'ada ba ba a lokacin da ta san tana al'ada ba su matantaziru hatta tumsiya an tara misla zali sai nan sai ta tsaya tana sauraron zuwa maraice zuwa yamma ko za ta sake ganin wani ɗigowar jini ɗin falata a kuma ba ta sake ganin wani abu ba su matusbihu yawman akhar sannan sai kuma ta waye gari wata safiyar daban fatadfa'u daf'atan ukhra sai kuma jinin ya sake zuwa mata dugo guda wahiya dunal ula amma dugon bai kai na farko ba thumma yanqati'u zalika anha sannan shi ma kuma sai daina zuwa qabala haidatiha bi ayyam duk waɗannan kafin al'adarta ta zo da waɗansu kwanaki fasila malik sai aka tambayi malik tambayar ita ce kaifa tasna'u fi siyamiha wa salatiha yanzu macen da ta samu kanta irin wannan hali ya za ta yi da azamanta da sallolinta yau dududu zuwan da imanta bai wuce miki ɗaya ba ko sakon talatin to yanzu ya za ta yi da azamanta da salloli sannan sai bai zo gobe ba bai zo jiwo sai shekaran ji qala malik sai malik ibn anas yace zalika damu min al-hayd abu na farko wannan jinin da ya dugo dugo ɗaya din nan na al'ada ne saboda kafa idara atu tana ganinsa faltuktir to ta azumanta ya kare tana ganinsa azumanta ya kare ko da sakon goma yi azumanta ya kare waltaqdi ma afqarat sai ta rama abin da ta sha fai za ta sha an haddamu, idan jinin ya wuce faltaghtasil sai ta wanka wata sumu mace sallah sai ta wanka kuma ta sallah wata sumu kuma ta azumi faltagtasil sai ta wanka faltagtasil ta wanka ta salla. wata sumu kuma ta azumi yana cikin lawazim na wanka shine ta salla. barakallahu ila wasila wasila man aslama fi akhir yawm min ramadan hal alayhi qada'u ramadan kullihi am yajibu alayhi qada'u al-yawm alladhi aslama Wasu ila kuma an tambayi malik ibn anas amman aslama dangane da mutumin da ya musulunta fi akhir yawmin min ramadan a ƙarshen yinin ramadan a ƙarshen yinin ramadan azumin ƙarshe ya musulunta min akhir yawmin min ramadan azumin ƙarshe ya musulunta tambayar anan ita ce hal alaihi qada'u ramadan kulli shin ya zama wajibi akan sa ya rama ramadan gaba ɗaya au yajibu alaihi qada'u al da zai aslama fi ko ko abin da ya zama wajibi a kansa ya rama azumin ranar da ya musulunta kun gane tambayar ya rama azumin ranar da ya musulunta to da ya musulunta azumin ƙarshe ka ce bayan la'asa to ai ya ci abinci da rana kun gane ƙal sai mali ya ce laisa alaihi qada'u ma mata ba wanda ya ce zai rama abin da ya huce wa inna ma su siyama fi ma yustaqbal kawai zai zai ci gaba da azumi ne zai fara azumi ne nan gaba zai fara azumi nan gaba kenan ya musulunta da yamma rana ashirin ga wata zai fara azumi gobe ashirin da ɗaya kuna ji da kyau in kuma ranar ƙarshen ramadana ya musulunta zai fara azumi na ramadana shekara mai zuwa wa ahabbu ilai amma ni malik kenan in ji shi abin ya fi kwanta min a rai an ya kaduya mallazi a salama fiye. ya rama azumin wannan ranar da ya musulunta a ciki kun gane ko kun ga wannan ba a babin wajibi ba za mu duba masayar ɗin suna da yawa na barko ba zai rama kwanakin azumin da suka wuce ba zai fara ne daga gobe inda zai musulunta yau sha tara ga wata na ramadana wani ya musulunta a tare da ku to ba za a ce ya rama azumin baya da muka yi ba zai fara azumi ne da gobe wannan haka fatar malik take to amma yau da ya musulunta fa sai malik ya ce to a maganar yau da ya musulunta abin da ya fi kwanta min a rai shine ya rama na yau amma dan bai rama ba wanda zai ci da ni to kun ga kenan mun kammala babi akan abin da ya shafi ramuwar ramadana da kafara Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya ya sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abid e jini mai kauri haka eh mutum ya sa da rana ko da yamma istabas eh mana baya cewar ya dawo daga tafiya sai ya samu mai ɗakinsa ta kammala tsarki ba ta azumi kaga aka ce ba wani abu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك sai idan Allah ta'ala ya ina zuwa ina zuwa sai idan Allah ta'ala ya kai mu ranar litinin insha Allah ta'ala sahana kallon a bandika sharonlayi da manakasa otubia sararwa ce ta